Majalisar Dokokin Jihar Nijar Najeriya ta bayar da sanarwar dakatar da wasu zaɓaɓɓun shugabannin ƙananan hukumomi goma sha biyar daga cikin ashirin da biyar da ke faɗin jihar Nijar. Majalisar dai ta ce binciken wasu kuɗaɗe ne har kimanin Naira miliyan ɗari biyu da hamsin da kowane shugaban ƙaramar hukuma a jihar ya ciyo bashi daga banki. domin gudanar da ayyukan raya ƙasa a yankunansu yasa suka ɗauki matakin dakatar da waɗannan shugabanni. Shugaban kwamitin binciken yadda aka kashe waɗannan kuɗaɗe da majalisar ta kafa Honorable Malik Madaki Boso ya ce shugabannin ƙananan hukumomin da suka dakatar sun ƙi bari majalisar ta binciki 'yan kwangilar da suka baiwa aiki ne a yankunan su. Abin da ya kawo dakatar da ga gaci amomi guda goma sha biyar da muke bincike, bincike muke yi, ba gama bincike ba ko. Saboda suna sa mana han because in chairman bai kujera in bai wurin nan ba yanda za a yi za a yi buyi sa bake shekara a yi abu kaza. Shi yasa muka dakatar da su saboda mu ci gaba da aikin mu mu gama. Mai tsawatarwa a ɓangaren marasa jayi na majalisar Honorable Barista Bello Agwara ya ce ɗaukar wannan mataki baya da alaƙa da siyasa. Ba zancen siyasa a cikin al'amarin nan. Idan aka ce kowane abu saurin majalisa ta ɗauki mataki a kai aka fasara shi ta harkar siyasa, ɗatismin ba za a yi aikin majalisa ba kenan. Ko da gobe ne majalisa za ta rufe tenuwansu ya ƙare idan akwai aikin da ya kamata ta yi saboda a daidai daidaita al'amura al'amura su yi kyau dole ne za ta yi. To sai dai ɗaya daga cikin shugabannin ƙananan hukumomin da majalisar ta ce ta dakatar wato shugaban ƙaramar hukumar Rijau Honorable Bello Bako ya ce ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa. Ba su zauna hurumin babu wata doka ta ba su wannan iko. Saboda haka mun yanzu abin ɗauka muna nan mu kuma a matsayin na camomi muna nan muna shirye-shirye. ai mun saba shiga kotu da su eh, za mu bi haƙƙin mu ma to amma amma da eh, gaske kun ci wannan bashi da suke magana a mun ci wannan bashi ma na'am to amma eh, an yi ayyukan koko dai kamar yadda hmm? ai su karan kansu mun ba su dama su je various local government idan aka ce ga abin da mutum ya ce ya aje a duba ya abin nan idan bai yi abun nan ba shine question zai taso a lokacin suka ce za su je rijau ai kwantagwar suka ce mu zo mu ba su ansoshin abubuwan na ce ni ban zuwa in haka ne su je su duba project ku yaya zan kwantagwaran baka aikin na rijau ba ganshi ba in baka shi a paper a yanzu dai Majalisar na jiran amincewar gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello a kan wannan matsayi nata. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.